daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci sittin da kuma 41 a matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 20 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuke sauraro kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. karfe ɗan dare a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya shugaban koriya ta kudu moon in ya ce koriya ta arewa ba tana tilasta masa wasu sharuɗa ba ne a kan taron da za su yi da shugaban amurka donald trump a jiya alhamis ne rasha ta buƙaci amurka ta biya ta diya sakamakon ƙarin kuɗin haraji kan tama da ƙarafa a ƙasar waje na ƙasar waje ma'aikatar tsaron amurka ta ce ga bisa dukkan alamu ba wani sabon yunkuri daga gwamnatin syria cewa za ta sake kai wani sabon harin makami mai guba To majalisar dokokin Najeriya ta yi watsi da kudurin nan da ake ta takaddama a kansa wanda ya nemi a fara gudanar da zaben 'yan majalisu kafin na shugaban kasa. Karen da ka samu matsala a cikin zaɓuɓɓukan bayan an gama da wahala ka zaɓen shugaban ƙasa Amma an fara zaɓen shugaban ƙasa aka samu na da shugaban ƙasa hannu an samu zaman lafiya a ƙasa akwai mutum ɗaya a sama. To har ila yau a Najeriya abin da ke da mahimmanci shine gwamnati tana kan matakai matakan da za su kawo zaman lafiya tunda duk wanda ya shi din najeriya ne dan kasar nan ne ana son tashi hankali minista harkokin cikin gidan najeriya kenan general abdulrahman dambazo mai ritaya yake bayyana matsayar gwamnati kan arangamar da aka yi tsakanin mabiya mazhabar shi'a da 'yan sandan kasar muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda jummai ali za ta gabatar Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba tana tilasta masa wasu sharuɗa ba ne a kan taron da zai yi da shugaban Amurka Donald Trump kan dakatar da sarrafa makaman ta a zirin Koriyan guda biyu. mun ya shaida wa shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a jiya alhamis cewa ba a gindaya kowace irin sharuɗa ba da amurka ba za ta yi amincewa da su ba misali janye sojojin amurka da koriya ta kudu ya ce abinda kawai ake magana shine manufofin gwamnati masu tsauri akan koriya ta arewa wanda kuma tabbacin tsaro ya biyo baya mun ya ce ban tsammanin shirin kwance mallakan makaman nukiliya yana da wata ma'ana ta daban ga koriya ta kudu da ma koriya ta arewa koriya ta arewa dai ta bayyana amincewarta game da kwance mallakan makaman na nukiliya ya ce tattaunawa tsakanin koriyan guda biyu tilas ne ya ci gaba bayan taron ranar 27 ga wannan watan da amurka sai dai ba a sa ranar da za a ci gaba da wannan tattaunawar ba a jiya alhamis ne rasha ta buƙaci amurka ta biya ta diya sakamakon ƙarin kuɗin harajin ta da ta yi akan tama da karafa na kasar waje wanda wannan rashin ce ta uku cikin jerin ƙasashen da ke da tasiri a ƙungiyar cinikayya ta duniya ta bukaci hakan ita ma china da ƙungiyar tarayyar turai hama da india sun amincewa da wannan karin suna cewa harajin an samar da shi ne kawai da zumar kare abubuwan da ake samarwa a cikin amurka wanda kuma ke bukatar diya daga manyan kasashen da suke fitar da kayayyakinsu sai dai gwamnatin trump bata yarda da wannan hanzarin da waɗannan kasashen suka kawo ba game da neman diya gwamnatin ta amurka ta ce harajin na inganta harkokin tsaro ne kuma dokar ƙasa da ƙasa ta amince da hakan sai dai kawai amurka ta amince ta tattauna da kasar china haka kuma ta shaida wa kungiyar tarayyar turai da indiya cewa a shirye take ta tattauna da su akan wasu batutuwa na daban amma batun neman diyya kam san ta taso ba sai dai wasu kawayen amurka kamar su australia canada kungiyar tarayyar turai koriya ta kudu duka an ɗage musu wannan ƙarin haraji har sai an cimma matsaya da amurka ma'aikatan tsaron amurka ta ce ga bisa dukkan alamu ba wani sabon yunkuri daga gwamnatin siriya cewa za ta sake kai wani sabon harin makami mai guba hakan ko ba zai rasa nasaba da harin haɗin gwiwa na ranar asabar ɗin da amurka birtaniya da faransa su kai ma ƙasar faransa ƙasar ta siriya ba sai dai mahukuntan amurka sun ce amurka da sauran ƙawayenta suna nan cikin shirin ko ta kwana mai magana da yawan ma'aikatan tsaro na amurka dana white ya faɗa wa manema labarai jiya alhamis cewa shugaban siyar bashar al tilas ya kwana da sanin cewa duniya ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba ta kowane hali harin da harin dai da amurka ta jagoranta ya zo a matsayin martani ne a harin makami mai guba da ake tuhumar ya kashe mutane 40 fararen hula a dauma a ranar 17 ga watan afrilu amurka ta ce siriya ne ke da laifin kai wannan harin kuma sai dai siriya da kawarta rasha sun musunta amfani da duk wani makami mai kama da wanda ake tuhumar siriya ta yi amfani da su white ya ce biyo bayan harin da aka kai wa syria sai rasha ta fara kamfe na ruɗa na ruɗa mutane domin ta shuka kwankwanto da rudani domin ɓoye mummunar aikin da ake tuhumar siriyan da aikatawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc An bayyana Miguel Diaz-Canel a matsayin sabon shugaban kasar Cuba wanda wannan shine karo na farko a cikin shekaru 60 kasar ta mai mulkin tsarin kwaminisanci za ta samu shugaba da bashi da alaka da iyalan Castro. Wannan dan taliki dan shekaru 57 Diaz-Canel shine kadai dan takara daya tilo wanda ya nasarar samun aikin shugabancin kasar na wajen shekaru biyar kamar yadda kafar yada labarai na kasar ke cewa. Sai dai wannan sabon sauyin na shugaban kasa da kasar ta samu ba a sa ran ya kawo wani canji mai tasiri domin jim kaɗan da rantsar da shi a jiya alhamis diaz canal ya yi alkawarin ci gaba da tafiyar da mulkin ƙasar kan tafarkin tsarin kwaminisanci irin na castro wannan damar da 'yan ƙasar suka bayar suna fata ne su ga an ci gaba da inda aka tsaya a mulkin juyin juya hali mai tarihi in ji diaz canal shi dai sabon shugaban shine mataimakin shugaban kasa ga bisa dukkan alamu yana da ra'ayin sassauci abin da ya sa ya zamo karɓaɓɓe ga dattawan da suka samar wa ƙasan yanci sakamakon juyin juya hali diaz canal ya gaji raul castro ne ɗan shekaru 86 wanda ya mulki ƙasar na tsawon shekaru goma Raul dai shi ne ya gaji yayansa Fidel Castro wanda ya shugabanci kasar a matsayin Prime Minister daga baya kuma ya koma shugaban kasa bayan wani juyin juya hali da aka yi a kasar a shekarar 1959 kuma Fidel Castro ya sauka kan karagar mulki ne a shekarar 2006 lokacin da ya fara rashin lafiya. Ƙungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama da dubu goma sha biyar a ƙasar Zimbabwe sun lashe takobin daukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikata na jinya da ke yajin aiki a asibitoci mallakan gwamnati an tilasta mu ne mu dumfari kotu domin ta kawo muna dauki in ji sakataren ma'aikata na jinya da ungozomanci enoch dango ya faɗi haka ne ko a jiya alhamis a ranar litinin na wannan satin ne dai ma'aikatan na jinya suka tafi yajin aiki inda suke neman ƙarin albashi samar da kayayyakin aiki na gari tare da samar da kiwon lafiyar ƙasa kiwon lafiyar kasan kaso mai tsoka a cikin kasafin kudin kasa ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya majalisar dokokin ƙasar ta ki amincewa da bukatar nan ta sauya dokokin zaɓe da ake ta takaddama a kai wacce ta nemi a fara gudanar da zaben 'yan majalisu kafin na shugaban ƙasa a baɗi idan Allah ya kai mu. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. Hakan dai ya auku ne saboda rashin goyon baya da gyaran dokar ya fuskanta a zauren majalisun biyu. lokacin da aka gabatar da shi a zaman majalisun da yawa daga cikin 'yan majalisar na sauran jam'iyyu sun yi ahir da wannan mataki musamman ma a majalisar dattawa jim kaɗan bayan shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe suleiman nazif ya yi ƙoƙarin sake tono wannan maganar ko da yake mataimakin shugaban majalisar dattawa ike kwaren madu ya hangi inda alƙiblar tattaunawa akan gyaran dokar ya dosa sai ya ƙara umurtan kwamitin hukumar zaben da su sake waiwayar buƙatu da ke cikin fannonin da ake so a gyara. A nan, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya hangi abin da ya bayyana shi da sake layi idan da har an sauya jadawalin zaben. Babu dalilin da ya sa muna kokarin mu ga mun rage kashe kuɗi a rayuwar gwamnati a samu wannan kuɗin a tallafa mutane a abubuwan da ya kamata a musu a ce kuma za a raba zaɓe gida uku a ɗauko zaɓen shugaban ƙasa ma sai ƙarshe da karen da ka samu matsala a cikin zaɓuɓɓukan bayan an gama da wahala za ka zaɓen shugaban ƙasa amma an fara zaben shugaban kasa aka samu na da shugaban kasa hannu an samu zaman lafiya a kasa akwai mutum daya a sama kaga sauran za a to za a yi sa hankali kuma abu ya tafi daidai wannan mu shi yasa ga muka ce mu ba mu yarda da tsarin cewa a canza tsarin zaɓe ba tunda majalisun biyu suka kawo batun a fara yin zaɓukansu kafin a yi na shugaban ƙasa abin ya kawo takaddama har dai aka raba majalisun gida biyu da ɓangaren masu goyon baya da waɗanda ke adawa wani abu da honorable sidi yakubu karasuwa ya ce ya yi wa demokradiyya kyau. Lokacin da shugabannin hukumar zaɓe da suka fi da lokutan da za a yi zaɓe wannan abu ne wanda ya rage su jam'iyyu da sauran mutane wanda suke son shiga shiga zaɓe su yi shirye su na shiga na zaɓuɓɓukan da aka saka a gaba maimakon a zo ana tararraɗi a kan gyara lokutan da za a yi zaɓe su hukumar zaɓe suna cewa mu muke da 'yanci mu muna cewa mu muke da yanci wannan yana cewa su suke da yanci wani yana ganin cewa dan shi aka yi wannan abu ne wanda na ganin hakan da aka yi ya kawo zai karfafa tafiyar demokradiyya zai karfafa amincewan abubuwan da su hukumar zaɓe suka yi da kuma zai kawo a ci gaba ainihin demokradiyya da muke ciki koma baya da wannan dokar ta samu ya faro ne daga lokacin da shugaba muhammadu buhari ya ƙi sa hannu bayan an kai masa dokar da majalisun suka amince da shi ko da yake a dokokin majalisa ana iya gyara dokar ko a canja mata fasali a sake dawowa da ita madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina, a Najeriya har ila yau hukumomin kasar sun ce suna ɗaukan dukkanin matakan da suka dace wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin da ake yawan yawan barkewa tsakanin jami'an tsaro da mabiya mazhabar shi'a waɗanda suke neman a saki shugabansu malam ibrahim elzazzaki hakan na faruwa ne daidai lokacin da ƙwararru a fannin tsaro suke ganin cewa hawa teburin tattaunawa da mabiya mazhabar ta shi'a shine mafita ga takaddamar da ake yawan samu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da umar faruk musa aiko mana daga abuja a karo na farko gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da martani da kakkausar lafazi akan yaran gama da aka samu tsakanin jami'an tsaro wato 'yan sanda na najeriya da 'yan kungiyar shi'a wanda suka yi aran gama a shekaran jiya wanda ya kai ga raunana waɗansu mutanen kuma tare da kama waɗansu 'yan kungiyar da dama ministan kula da sha'anin cikin gida na najeriya general abdulrahman dambazo mai ritaya ya bayyana a fadar gwamnati cewa gwamnatin najeriya na ɗaukar duk matakin da ya kamata na sulhu tsakaninta da 'yan wannan kungiyar ta yadda ba za a ci gaba da samun hatsaniya tsakanin su ba. Ai eh, ba shakka akwai abubuwa da yawa gwamnati ke yi don batau cewar an kawo zaman lafiya a ƙasa. da ba zaman lafiya ma kasa za ta inganta ba saboda haka gwamnati na da tana da ta lura da wannan akwai abubuwa da ake yi bayan fage wanda za a samu a tattauna da mutane cikin a gwamnatance za a zauna a duba a ga cewa me ya kamata a yi saboda haka duk matakai da ya kamata a dauka gwamnati na dauka amma abu mai muhimmanci shine cewa gwamnati tana so kasa ta zauna lafiya da na samu inganta rayuwar jama'a amma idan ba a sako shugaban 'yan ƙungiyar shi annan ba kamar da kotu ta ba da umarni a sako ba ganin ba wani sulhu ko wata tattaunawa ta bayan fage a gwamnatance ko a wajen gwamnati da zai iya tasiri tun da magana ce da sai an samu kafa irin wannan ci waɗansu wanda kila ba 'yan ƙungiyar masu tada hankali za su iya shigo su tada hankalin. Sai eh, kamar yadda na gaya maka, na ce maka abin da ke da mahimmanci shine gwamnati tana dukkan matakai matakan da za su kawo zaman lafiya tunda duk wanda ya shi din Najeriya ne dan kasar nan ne ana son tashin hankali kuma zai so a zauna lafiya saboda haka duk matakin da ya kamata a dauka don a zauna lafiya ina gaya maka cewa gwamnati tana sane da wannan matakin. Ministan kula da al'amuran cikin gida na Najeriya Abdulrahman Dambazau kenan. To amma wani mai shari'a akan al'amuran tsaro a Najeriya wato Ibrahim Katsina yana bayyana min a fira da na da shi cewa lallai ya kamata gwamnati ta jawo 'yan kungiyar nan a jiki ba a rika nuna kyama ko ɗaukar mataki na ƙarfi a kansu ba. Ina ga abin da ya kamata yi gwamnati ta ƙara ƙoƙarin ganin cewa ta sadu da shugabanninsu. Waɗannan mutane ne waɗanda suna girmama shugabanninsu kuma suna jin maganar shugabanninsu. A nuna musu kuma mutane ne a saurare su idan aka saurare su ina tabbatar maka za su buɗe kirjinsu su zauna da gwamnati su tantamna a samu maslaha amma ko da ana nuna musu cewa a'a ba a sauraron su ana ganin cewa ba abin da za su yi yan adam suke kuma amfanin demokuraɗiyya kenan a saurari kowane bangare muddin ana haka ina tabbatar maka zaka mutanen nan za su ba da haɗin kai gwamnati samu maslaha a samu yadda za a yi kawo ƙarshen wannan matsala amma muddin aka ci gaba da yadda ake haka to ko da za su ga cewa to ai an maida saniyar ware to su ko me ya kamata su ɗauka ko a gida ne in mutum ya zama cewa an maida shi ba wani abu ba to duk matakin da ya ɗauka kaga karshen ta kuma sai a koma baya. Tuni kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta duniya ta yi tur da Allah wadare cewa an amfani da tsananin ƙarfi wurin murƙushe su a lokacin da suka yi zanga-zanga wanda 'yan sanda na Najeriya suka yi. Wannan kana ganin akwai hujja wannan kungiya ta yi wannan zargin ko ta fitar da wannan sanarwa kuwa? Duk magana za a yi kamata a bada hujja mai ta dogara gare shi. Amma kai baka ga yawan jami'an tsaro da 'yan sanda da suka yi gumurzu da 'yan kungiyar nan ba akwai hujja a yasa ƙarfi fi domin a murƙushe su? Eto, eh idan ba su nemi izinin su yi tosi zanga-zanga ba to kaga bai kamata ba ita hukuma tana da amfani abinda ake cin na daidai wa daidai ake cin mashi minimum force ke amfani da shi ta ga ta murkushe fitina ibrahim katsina kenan wani mai sharhi ka al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a abuja dangane da gwazawa da akan samu jefi-jefi tsakanin jami'an tsaro na najeriya musamman 'yan sanda da kuma kungiyar shi'a wadda a yanzu take fafutukar a sako shugabanta ibrahim ezazaki umar faruk musamman amurka a Abuja, Najeriya. kwagai da kai umar idan allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa jamhuriyar Nijar haɗakar 'yan majalisar dokokin ƙasa da ake kira le patriot ya ba da sanarwar korar wasu mambobinsa da ke wakiltar jam'iyyar mpn kishin ƙasa a wannan ƙawance sai ku bi mu a shirin na hantsi ku ji martanin da 'yan majalisar suka mayar kan korar da aka musu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe ɗan dare ne da minti sha shida ga juma'a ali da shirinta lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun fara jin irin matsalolin da likitoci a Najeriya suke fuskanta da suka hada da rashin isassun kayayyakin aiki da kuma karancin likitocin su kansu, a saboda galibi idan suka samu aiki a wasu kasashe suna barin Najeriya. Kusan dukkan waɗanda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da su sun ce a saboda matsalolin da suke fuskanta a Najeriya su ma idan suka samu aiki a wata ƙasar waje ba za su wata-wata ba za su je. To yau ma za mu ci gaba da jin matsalolin da likitoci suke fuskanta a Najeriya kamar haka. Dr. Mutaka kalubale aikin asibiti ya kama daga yawan likitoci karancin su da kayan aiki da kuma yanayin ma aikin so gaskiya akwai matsala sosai sosai to ya kuke kuke yin aiki a cikin waɗannan matsaloli to kasan kamar yadda najeriya muna da ana magana mutum wajen miliyan kusan 200 yanzu in ka kalli yawan likitocin da ke akwai ba su isa su kai su ba da kulawar da mutanen najeriya ke bukata ba so sun yi kaɗan kwarai da gaske haka dan ake kukutawa dai a samu a zauna a yi amma likitocin da ke akwai a najeriya ko kusa ko kusa ba su isa su ba yan najeriya kula da ya kamata ba gaskiya wai kai yanzu eh, a ofishin ofishinka na asibiti eh, mutum da kake gani a rana to a matsayin na likita mai karatun kwarewa ina ganin <clears throat> marar lahiya daga sha biyar zuwa ashirin da biyar a rana a rana wani lokacin ma in ya kama har fiye da haka wannan ma an yi ne saboda asibitin mu ta kiwon ta eh, koyarwa ce saboda a ba marasa lafiya kulawa ta eh, mai kyau shi sa aka dan sa wannan ka'ide in ba haka ba sai ka ga patient sun kai hamsin ma ko fiye da haka so wannan 25 din ma ko goma za ka ga cewa wani patient mara lafiya yana buƙatar time inda zai kai inci 15 ko 20 saboda ba wai kawai ba da magani bane abu kana buƙatar kai magana da shi ka fahimtar da shi kai counseling din shi to zaka cewa in zaka ga patient 20 kana iya ɗauka awa kana iya fara da takwas ka kai har hudu maki da wai kana gamsuwa da cewa ka duba waɗannan marasa lafiya yadda ya kamata gaskiya saboda yawan su kamar na ga ka wani mara lafiyan abin da ke bukata zai in fa wani zaka gama yana bukata kusan awa guda counseling ba magani bane kawai so patient din da ke akwai din sun fi yadda abin nan da ya kamata ka gani idan ka kalla ya kamata a ce patient a matsayin na likita mai karatun kware ba ya kamata a ce zaka iya ganin kamar goma ka ga su hankali kwanci ka ba su da abin da ke bukata so su ji daɗi kai ka ji daɗi ka san kai aiki amma bai ba in ka baka ashirin za ka cewa wani time din da ke bukata kamar yadda na ce zai ɗauka maka awa guda saboda ganin patient ganin mara lafiya ba wai rubuta magani wani kawai wani ma kai mashi bayani ga abin da ke damun ka ga abubuwan da za ka yi sai ka ga ya fi ma ba da maganin ma ba time saboda rashin time din zaka cewa mafi yawa patient din da kai kanka ba ku samu ah, gamsuwa cewa kun yi abin da ya kamata ku yi wai in haka ne me abin yi a wannan yanayi wani abu ne wanda yake ya shahi gaskiya gwamnatin ke gani ah, dole ya zama cewa yanayin aiki da kuma <clears throat> kudaden da ake ba ma likitocin na ya kamata gaskiya magana a kalla shi ke sa mutane suna tafiya za ka ga cewa in ka kalli wasu kasashen da ba su kai mu ba yadda ake kula da likitocin nan kana matsayin da likita a mota tana aika gara kafin su a Najeriya gida matsala ne amma wasu kasashen ga cewa in ka gama makaranta a matsayin likita gida da abin hawa matsala wani wurin ka amma mu nan gurin yadda ka san <clears throat> dai kowa da kowa Najeriya ke shan wahala kamar ke sha so kullum mutane tafiya suke likitocin nan kullum tafiya suke kuma abin da ke tafiyar da su nan bai wuce su je inda ake biyan kuɗin kirki ba abu ne zaman zai ke zaka kala daga jami'o'in mu ya kamata a ce ana daukan masu son aikin likitanin da yawa jami'o'in sun yi kaɗan likitoci nawa ake yayewa shekara ba su da yawa banda wanda ke fita su ya kamata a ce akwai jami'o'i da yawa kasan nan jihohi suna jami'o'i ta magana tana ta kar jami'o'in nan a ɗauki ma'aikata yaran da ke son su karanta aikin likita da yawa za a samu irin wanda suke duk halin da ake ciki za su daure su zanna su aikin nan to amma sun yi sunana tijjani tafida ni ne shugaban kungiyar ma'aikatan gwaje-gwaje na asibitin malam aminu kano wanda ake kiran su medical laboratory scientist shi asibiti dama a tsare yake komai a tsare yake a dokar ƙasa to amma akan samu yanayi na shugabanci a zo a lalata wasu abubuwa a murɗa su don son rai a juya su yadda ake so mu muna aiki da wasu abubuwa da ake kira reagent su ne kamar ruwayen da muke chemicals ne wasu ruwayen da muke amfani da su muke gwaje-gwajen ko kuma da kayan aiki gaba daya to wayannan abubuwan mu da muka karanci harkar mu muka san su mu muka san masu kyan su mu muka san karfin su mu muka san lalacewar su mu muka san yadda ake amfani da su to idan aka ce an kawo wani shugaba wanda shi bai san komai akan wannan harkar ba kaga wannan bangaren dole za mu samu na a asibitocin najeriya mafi yawanci irin wannan tsarin ake wanda ana ta kalubalantarsa wai baya ga wannan matsala ta misali eh, jagoranci eh, akwai wani kalubale da kuke fuskanta a aikace eh gaskiya akwai shi wannan aiki yana bukatar guri wadatacce inda zai ajiye kayansa yadda za a ajiye su yadda ya kamata to gaskiya wuraren da muke ayyuka yanzu sun yi karanci ya kamata a samu wuri manya-manya a bude su a zuba kayan aiki wadatattu saboda in ba haka ba aikin ana yin shi a takure ana yin shi cikin wahala domin ba a samu wadataccen wuri da kuma kayan aiki yadda ya kamata ba yanzu da nake magana da kai in ka samu wata damar a kasashen itali za ka tafi eh ai shi kamar mu ko ina ana wannan aikin duk inda dan adam yake ana wannan aikin in na samu wata dama zuwa wani wuri zan tafi saboda in je in sake eh, samun Eh, fasaha da buɗe kwakwalwa akan harkin da yake gudana a duniya sunana dr zainab abraman physiotherapy department pediatric unit wurin aiki nan yara muke gari wayanda ba su iya wa kansu kome ba ba zama wuya ba ta tsaya ba ba tafiya so shi kan shi wurin da muke yin aiki <laughs> ya yi mana kaɗan da mu da yara da iyayensu sannan kuma kayan aiki da yawa sun riga sun lallace sannan kuma inda muke yin aiki gaba ɗaya a bangaren yaran ba mu da yawa ba mu fi mu uku ba sai kuma ɗalibai da aka kawo mana kuma shi irin wannan cututtukan da ka koya yaro tunda kwakwalwa ya riga ya samu matsala da ka koya yaro shi kwakwalwa za ta ɗauka ya ci gaba da ita saboda haka iyayen da muka iya yi shi muke yi amma kowane yaro in ka ɗauka fa sai ka yi kusan minti 45 tare da shi amma in zaka kasa wa'annan lokacin for wannan aikin awa takwas ɗin da aka yi guda nawa ya kamata ka gani yanzu anan kina da eh, kamar yara nawa a kwance a gadon asibiti ba sa kwanciya na cikin nan wurin ba sa kwanciya mm. amma a gadon asibiti wanda aka tura mana suna da yawa mm. amma wanda aka tura mana muke gani a gadon asibiti yanzu ba za su fi su sha biyu ba to mutum nawa kike gani a rana kina a rana a mm. clinic din mu a mu uku sai mu ga mutane sun kai 33 sannan kuma mu tafi ward wanda yake ward din ba guda ɗaya bane waɗannan yara sun kai biyar a cikin asibitin nan kuma duk sai ka zagaya su ka ga yaran da suke kwanci a wurin waɗanda suke a ka'ida bai kamata ka ga fiye da patient hudu a rana ba dole sai an samu ƙarin mutane gaskiya shine main um, solution ne da zai yake wai ra'ayi ki ne dangane da likitoci ko ma'aikatan lafiya da suke barin ƙasar nan su tafi wasu ƙasashen su yi aiki bisa dalilai daban-daban me ra'ayi well i think da akwai daman individual abin nan kowa akwai abin da yake so kuma kowa wanda yake da ilimi for example kuma ba shi da yanayin yadda zai ilimi na don think there's anything wrong with going babu laifi ba laifi in san samu inda za su je su je yanzu ke kin samu dama za ki je ya ki tafi inda za ni ina nan me yasa ba za ki tafi ina da iyali ina da <laughs> ina da iyali a kasar kenan iyalanki ne saboda iyalanki ne yasa ba ki je ba tabbas <laughs> ba inda za ta yi a ce da ita Zainab da ba ta da iyalai za ta iya tafiya ta tafi Canada ko America ko Saudi Arabia ta aiki yes za ta iya tafiya in dai ba wanda ya rike ta a nan tabbas za ta iya tafiya sunana nas haruna abdulwahab sani na amina kano teaching hospital a wasu daga cikin kalubalen shine ma'aikata ma'aikata a najeriya musamman nasu ba su isa ba daya daga dalilin da ko da yaushe za mu yajin aiki za ku ga cewar daya daga cikin demands mu shine rashin staffing domin a ƙaramin misali da wajen 2011 zuwa abin da ya taho yanzu da muna eh, mutum 43 amma yanzu mu 31 ne a nan accident and emergency sannan kuma an buɗe wurare da gine-ginen da aka ƙara da kalubalen sai kokarin specializing akan wasu abubuwan an buɗe ma wurare a ƙari a asibitin eh, da muke aiki bayan kuma ba a ƙara ɗaukan ma'aikata ba so wannan kalubale ne mutuka ya kuke gudanar da aikin to ko an ki ko an so aikin da mutum goma za su idan ka ce mutum shida ne suke nan ba ta yadda za a yi su abin da daidai wa daida mutum goma nan za su domin su ba aljanu ba ne abinda mutum zai iya shi zai yi illa iyaka akwai ƙarin stress idan misali za ka zo aiki ka tashi karfe uku daidai watakila za ka kare a aiki eh, tashi karfe uku da rabi zuwa hudu idan misali za ka yi aikin mutum eh, daidai na mutum daya kamar yadda kake to watakila dole ka kara ko dai mutum daya da rabi ko mutum biyu dole sai ka ƙara akan yadda yake so wannan shine kalubale na'am hanyoyin warware su ko da a ƙungiyance mun riga mun faɗa a ɗau ma'aikata ga misali in ka duba a kano kaɗai school of nursing da school of midwifery aƙalla a yanzu za ka sami yara nurses da midwives da ba su samu aiki ba kuma sun gama school of nursing akalla ka samu 200 suna nan suna yawo a titi suna neman aiki gwamnati ba ta ɗauke su aiki ba to maye dalilin da zai sa bayan mun san cewar a ƙasar nan daidai gwargwado akwai kuɗin da za a ɗau ma'aikata a ɗau ma'aikata mana sai su zo su rage wannan stress ɗin idan ba haka ba dole zai zamanto cewar za a samu quacks ko kuma waɗanda ba su ƙware ba su je wasu wurare suna aiki dole muna gani gashi nan ana samun auxiliary nurses waɗanda maimakon mutum ya yi training shekara uku zuwa biyar wani ya je ya yi wata shida ya ce shi nas ne kuma dole ko da ba su zo gwamnati an ɗauke su ba za su shiga private asibitoci su je su yi ta aiki a nan za a yi ta kwama cala iri-iri wanda gwamnati ma ba za ta iya tracing kai tsaye ba. Masu sauraro a saboda kurewar lokaci yau ba za ku je amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. Ƙungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama da dubu goma sha biyar a ƙasar Zimbabwe sun lashe takobin ɗaukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikata na ma'aikatan na jinya da ke aikin a asibitocin mallakan gwamnati. An tilasta mu don farin kotu ne domin kawo mana ɗauki in ji sakataren ma'aikatan jinya da ungozomanci Enoch Dango ya faɗi haka ne ko a Alhamis. to madalla masu haro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da an jima shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani shirin yan zama da ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma Daryl Smith da ya daidaita mana sautukan Mahmud lalu ke cewa a huta lafiya